Shirin yau da gobe kuke sauraro Shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin mai na jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA e Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din irin su rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma suna iya samun wata a Alfa Radio. Sannan ana iya sauraron mu ta mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. A yau Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai yada zango ne a jamhuriyar Nijar tare da wakiliyarmu Tamar Abari To sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku cikin shirin yau da gobe inda a yau za mu duba irin ci gaba da aka fara samu a tashe-tashen hankali da yake faruwa wajen matasa. A shekarun baya ana yawan samun fadace-fadace tsakanin matasa a nan jihar da magaran. Al'adar matasan da magaran kenan su haɗa majalisar su da ake ce ma fale ko fada inda suke zama su tattauna al'amuran da suka shafe su suna kuma yin shan shayi tare da sauraron kiɗa wannan kuma a unguwanni daban-daban a nan cikin da magaram ta haka kuma idan wani saɓani ya samu sai ka ga faɗa ya ɓarke ganin abin na neman kamari ya sa hukumomi da masu hannu da shuni suka shiga lamarin idrisa sani na ɗaya daga jagororin wannan ƙungiya na fale ko fada ya shaida ma yau da gobe yadda wannan al'amari yake faruwa a da assalamu alaikum sunana idrisa na malam wanda aka sani da bawo ina harkar fada da da fale kuma yanzu da ikon Allah dai Allah ya samu tuba horon da muka samu na kwanciyar hankali da yadda za mu zama da hakuma da yan uwanmu da mu hasa yanke-yanke mu hasa eh, bugon ko mu hasa fada. ban ginshi numfashin ka ba akwai wasu abubuwa da da matasa ke yi kaɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin irin abubuwa da matasa suke wanda kai ma nake ji a da ka yi su. Mm. eh gaskiya abubuwa da da matasa suke yi babban na farko dai haraka hada ne da adduna da wata yuga da wata kanga amma yanzu tsakanin da Allah da iko Allah akwai sarki kwarai biya. Menene saboda wannan wadatsan saboda Allah babban na farko rishin aikin yi ne kuma na biyu manyan ma ba su suna shawartar mu ba su da muna hira tare da su muna canza miyau yadda ya kamata menene ya kamata a yi a cikin jihar da magaran nan wanda za a kawo sarkin abin nan ko a tambaye mu meye matsalar abin nan muke yin wannan abin haka tunda wani ya tashi su babu kuma ya gani wani akwai wani ya tambaye shi me yasa ka samu wannan kayan ce kwace ne muka wani ya ce a sata ne to duka shine ki kawo kana yin malumin wani hadda laihin waye eh na dama ni babban na ko lahin uwaye ne ke wa ya ki ta tahi gari ta dawo kin ganda da sallah ko kin ganda da kuɗi ba ki tambaya wa ya ta kai ba ba ka huta ɗanka ya zo ya sake kaya ya ka ganshi a saman inji haka ganshi da fartabul babba kuma a gidansu ba a ci ba amma kuma baka iya tambaye shi wai ina ne kake zo ki samu wani kuɗin he in an kama ɗanka kana a lokacin nan ne an gama ka kace ko ɗanka ba ɓarawo bane ko ɗanka ba mahaɗaci bane ko ɗanka ba mai sai da ƙwaya bane ko kuma ba mai shan ƙwaya bane kin ji inda matsala take ke to kuma shine babban na farko a lokacin nan bayan mun samu information din nan he aka ga eh, lalle ni abin da nake yi da na hwasa shi ashe mutanen nan suka ba mu horo suna biye da bayan mu sau da kawa sartuni suna biye da bayana to ya ne aka yi hal kuka yi wannan kungiya ta ku eh kungiya ta mu yanda muka yi ta taro taro ne ni da hari ina tsamancin kaman a gidanmu akwai abu akwai kuɗi to lokacin nan ne muka zo muka shirya wannan menene makamai nake so yi kake da wasu adda in za mu tafi faɗa mu ɗauka har ya zo muka yi ƙungiya haka kamar dai mu haɗa kanmu mu dai ba a taba mu to a lokacin da ne Allah ji gamar ganyar muka zo aka yi wani kungiyar ta fada da fale ha aka dora ko ta miri aka yi wannan shine president wani shine president wani shine president kwamin din nan biyar shi ya biyar din eh, nan ba to ya Allah ya mai gajeren kwana ha aka tawaru mm. to shine kuma a lokacin da muka rike halo a lokacin da ya muka dora mansar aljan shine president din mu na fada da fale to kuma shi ma dai har yanzu dai ana na ana ta ja amma da iko allah akwai sauki a kan wannan harakar fala kamar yanzu ita kungiyar da kuka yi ta fada da fale ta kamar tsakaninku ne in wani ya taba ku ku rika rigima ko ce ba ku yarda da sauransu eh ta tsakanin mu ne tun da gaskiya yanzu ba kari gare ta jiwa ba amma kowanne a cikin fada su suna da karihin su daidai yadda suke tafiya tun da akwai babba wanda jiyoyi jagoranci gurin ko da wani tashin hankali ya samu a cikin unguwa ko kuma cikin duka jihar da magaran shine zai je ce a je a gani su wane ne suke yin kaza sabtu ne na farko ne ne nake fara zuwa ta yi gurin wannan mutanen to kamar kungiyar eh, magabata ne suka muku ko su yan furoshi haka kamar da kaka ne aka jayo ku a jika yadda nake so in sani ya aka yi aka jawo ku a jika hal kuka yi kungiya hal ake ba ku horo eh, a kungiya magabata ne suka janyo mu kuma bayan magabata suka janyo mu kan masu hannu da shuni suka zo suka ba mu horo horon da aka ka ba mu jika bibi ce aka ba mu dan ni da ina ganin wannan jika bibi na ce musu kai wannan jika bibi wa ta mu hasa wani tashi hankalin shi jika bibi za ta mana eh, akwai yawala kabiru na sart shine ya ce mana ku zo ni ma dan da magaran ne ni ma a yayin da magaran ne ga gidan uwata ga gidan ubana an kuka ga wannan abin da nake gaya muku ba alheri ba ne an kuna so ku mana komi da yana kuke so sai na ce to babu lai ku za mu saurare shi to a lokacin nan ne muke ka saurara shi hasa muka gane da ilalle wannan abin da muke yi ba alheri ba ne mu hasa tunda a lokacin nan ba mu iya zuwa gurin hukuma mu ce a ko mun zo beli ko mun zo a ko dan tashi hankali ko ko a ko wani ga can ba mu yarda da shi ba da ba mu iya wannan ba an yarda ba da mu ba mu yarda da su su sun yi gaba mu mun yamma ne hmm. amma yanzu kuma sai zama to a tsakanin da Allah muna gane ma juna tare da hukuma amma kuma muna son a ce a samu akwai wani dan kuskure da ya kamata a ce an gyara don a yi tahiya daidai su ma hallo matasan su gane hakuma na tana tare da su har gobe haji daga wannan shi kabiru da ya baku wannan shawarar daga nan ne aka shirya horo aka rika baku horo mm, eh horo gaskiya wata goma sha takwas aka ana bamu horo da warin mu hamsin aka fara dauka sai da aka yi wata hudu ana bamu horon wannan wannan wata wannan kan da yanzu za mu zauna da mutane lahiya kuma mu gane da wannan faɗan ba alheri ba ne a ƙasa sartuja da magaran tana mahi ko ina kauri kuma tsakanin da Allah da muka gane eh, lalle wannan horon da ake bamu eh, mai alheri ne kuma wanda zai samu ci gaba ne sai muka ce ma ya wala kabiru akwai sauran mutane wanda ya kamata ba a kira ba a lokacin nan mu hamsin din haka kara wasu mutum hamsin aka zama ɗari hallo saura sai suka ka kuka da ai eh, wannan horon kuma ya kamata a ce firizan bawo mun same shi firizan erika mun samu wannan horon kana halo suka kara talatin a talatin din nan ne aka gama mu ɗari da talatin da aka yi wata goma sha takwas ana ba mu horon wani to wannan horon da muka samu a shine muka gane ga yadda za mu yi tafiya da mutane ga yadda za mu iya zama da mutane da kowa in ya mana kallo yana mana kallon a wannan kun taba shi yanka kaza amma yanzu mutane su gane a wannan ha abokin zama ne mu muke jin daɗi da mun zo mun ba su hannu suna karba da ka ba mutum hannu ma bai karba sabida tsoron kai dan ta'adda ne wanda za ka yaƙi mutum ne ko kuma ka kaje ma kuskure ku biyo dare ku yanka shi abu kaɗai ka hudu yuka ka yanka shi to kin ji a lokacin nan ne ma har muka san eh lalle wani abubuwan da muka yi na da gaskiya mun yi kuskure kware amma muna fatan Allah ya yi mana kuma al'umma wanda muka kwara su ya mana. to kamar daga nan ne sai aka naɗa ka kamar shugaban matasan kake bi kana musu waye kai eh dama eh ta yi da jagorancin kwamintarwa na consideration a eh, shiya ta uku mm. yana harkar consideration kuma dama harka ita falon ita ce na ba karshi da kuma dama muna harkar eh, taimakekeniya kamar wata sharar unguwa sharar makwantai daga muna kirawo abokanmu na arziki su zo su kama mana don da mu tsabtace mu bayan shi ne a lokacin nan ta furojan eh, bayan horon da ta ba mu ta ga eh, lalle wani ba allawa ya tuba tana biye sau da kafa ta gani menene nake shiga da hakuma da shi eh, matashin talaka ya ne wani ilin sulhu ne nake nema wani sulhun ba na son a tayi gurin hukuma mm. a gida nake da an sasanta shi a kashe wuta ka ta tayi gurin hukuma ta ta gurin hukuma ɗaya he ya hudda kuɗi ya bada da haya mai tara mm. amma in aka tsaya a gida kowa bai ba kowa ko bai ba kuma za a haɗu a gaisa a zumunci kuma zankwar zumuncin ya ƙara karuwa mm. tare da al'umma amma aka tayi gurin hukuma rabuwa ta ƙara rabuwa tunda kai ka kai ƙara na ko arihi ne a dama ban da gaskiya kuma dama shi mai gaskiya ake ba gaskiya mara gaskiya ya eh, a bashi rashin gaskiya shi to shi ne a lokacin nan ne hannacin lambar yabo to ni lambar yabon da faru wasa na ɗauke ta ya kace na je ita zini zama na roƙon amana da masalaha da juna da soyayya da juna dangi mu fahimci juna mu ɗau ilimi mu zauna mu yi amfani kununa a aikace wannan kenan a wani bincike da aka gudanar an gano cewa matasa a fadin duniya suna cikin hadarin fuskantar tashin hankali ko masu da kansu zama masu aikata shi da akwai yiwuwar 'yan siyasa da masu bincike su yi wa matasa kallon wata matsala da ke da bukatar a warware ta sai dai kuma binciken ya gano cewa matasa suna sha'awar zaman lafiya kuma suna ba da tallafi wajen tabbatar da samar da zaman lafiya kasancewar su ma tashin hankalin yana shafar su sukan yanke shawarar taka muhimmiyar rawa don tabbatar da zaman lafiya mafi yawan lokuta ana raina irin rawar da matasa za su iya takawa wajen tabbatar da zaman lafiya sai dai rashin aikin yi da ilimi suna daga cikin muhimman dalilan da ke jefa matasa cikin tashe-tashen hankula. ba Nijar kaɗai ba wannan matsalar ta tashin hankali tsakanin matasa a wasu shekaru can baya ta zama ruwan dare a arewacin Najeriya inda ake ayyana su da mabambantan sunaye sai dai abin ya yi sauki ko da yake a 'yan kwanakin nan an samu wuraren da aka sake samu irin waɗannan ayyuka na tashin hankali tsakanin matasa. To kafin mu koma ga tamar bari mu kawo muku ra'ayoyin wasu matasa akan wannan matsala na farko sunana nasiru muhammad akasari dai yawanci abin da yake fara kawo rikici dai ba ko a wani fanni shi ne dai wannan da a ce ana musu to wannan musun yakan iya jawo yadda wannan bangaren an faɗa ba su yadda ba kuma wancan bangaren ba za su yadda ba to sai ki ga an fara faɗa to akasari shi dai dabanci dai a nan arewaci dai namu dai yana zuwa ne dangantaka da rashin aikin yi wani allah ina ce mutum yana aikin yi ba shi da wannan lokacin da zai zauna a ruwa har ana faɗan daba da shi kuma shi rashin aikin nan ne babban makasudin abin da yake jawo faɗan wanda wani sa'ilin ma mutum yana tafiya ko kana rike da wayar ka kai mibi ka zo ba ko baka sani ba sai zai shiga an cire ba wuka an ce kawo waya ka kuma baka da wani makayi ba da za ka yi dole ka ba da waya ka ce da ranka suna na Maryama Usman daga Kaduna wace na ya'ya biyar. Sun san dama daba yana nan kamar group group ne na mutane da wannan group din suna da nasu abin na ɗin daban. Wayannan suna da nasu suna da sunayensu daban ba sa yuzin suna ɗaya ila. Su ma suna da matsala na zafin rai. Kuma a lokaci ɗaya suna da kuma gaba tsakaninsu amma kowa ya boye shi ana zaman tare a yi wasa da dariya to abu kaɗan zai kawo wannan rikici kila sun samu sun samu rashin jituwa akan kila musu ne aka yi kawai sai abin ya da ko kuma a wannan daba yana harin kaza sai shi wannan daga wannan gudun shi ma ya je taɓa abin shi kenan yake ga an tada rikici kawai. yi na abin da nake ganin yake janyo irin wannan zaman majalisar da kuma wannan rikice-rikicen tsakanin samari yana nasaba da rashin aikin saboda in suna da aikin ba shi ma da kan din da zai tsaya kula da irin wa'annan nau'in rikicin ba ma ya ciki. sannan kuma da akwai shi ma nufin iyaye saboda wani lokacin zai zama na cewa su ma iyaye ba sa kula da 'ya'yansu yadda ya kamata ba sa sa makaranta ba saboda duk wanda yake da ilimi zai san cewa ko da yana da ilimi na addini da ku wanda yake da wannan ilimin zai san cewa islamically cewa shi kan shi irin wannan fadan haramun ne a fada har da a fitar da jini shi kan shi haramun ne kuma Allah ban zai yi ba so duk wanda yake da ilimin addini ba zai yi irin wannan ba sannan kuma wanda ma yake da ilimin boko ya san cewa constitution bai yarda da irin wannan tsari ba saboda haka kin ga ilimi na ɗaya cikin dalilin da yake janyo irin wannan rikice-rikice. Na farko illolin da yake kawo rashin tarbiyya ga wa'inda yayan da yaran da suke tasowa matasa kananu kenan to in sun taso sun gana wannan fada wasu kan sukan daukan shi kaman abu ne na al'ada sai a tashi ana yi to kin ga inda a ce an samu tarbiyyar da cewa tun daga gida ana hanawa ana kwaba ina ganin ma za a in samu sassauci wasu ana kwaban su amma mafi akasari wasu dai gaskiya mafi akasari ba fiye kwafin su aka yi ba wani ake kwafa din suke yi to wa'annan ya ya zamto kaman tsadara ce ga iyayensu su Allah yake gwada su ya ganin yanayin zuwin haƙurin su da yadda za su shawo kansu su zamto mutane na gari a al'umma. kin ga kamar zamanin yanzu yaran sai a hankali sai ka bi su da siyasa yau ka yi gobe ka yi mishi nasiha jibi ka ba shi misali ka ga wancan da ya bi an daban nan karshen ta ba shi da kunne ɗaya. za'a ba shi da hannu ɗaya za'a ba shi da ido ɗaya saboda rikicin su sai a hankali ba da kin gani Allah ya taimake ka a cikin lokaci ɗan sai ka ga ɗan ya ɗauka in kuma da ɗan sauran aiki sai ka yi ta fama kana a da har Allah ya kwaci ɗanka a cikin ikar su shiga irin wa'annan mutane. suna da tasiri sosai saboda gaskiya suna taimakawa wajen gurɓacewar al'amura da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba na farko gurbacewar tarbiyya ta kananan yara su kansu abin da suke gani su dama shi karamin yaro a yake gani shi yake ɗauka sai tsufa wannan shi ne nan jeji sannan na biyu irin wayannan rigingima rigingiman suna janyo lalacewar kasuwanci wanda duk inda duk inda ake wannan rigingima rigingiman za ki ga wayanda suke kasuwa a irin wannan wajen ba sa iya samun damar buɗewa ko kuma in sun ma buɗe a tsorace suke da yanzu zaki duba kamar da irin abin da ya faru a wannan zanga-zanga wanda ma ya kulle shagon shi ma an buɗe shagon mai irin sace-sace yana lalata tattalin arziki shawara ɗaya zan iya ba wa iyaye shine kar a gajiya na farko iyayen an san su bai da addu'a ne shi shirya na gurin ubangiji na biyu kuma kwaba kada a bar yaro a ce lallai dan baya yi ko ya girma ba za a kara mai magana ba a'a in an mai magana din ko da baya jin na kowa na iyayensa dai ko ma ya ko da bai a lokacin ba wata rana dole dole zai zai ji ko kuma ko bai ji ban ba sa nan zai iya tunawa da fadace da fadacen da suke mai da nasihohi ya canza ya zamto na gari ina ganin matashi dan uwan matashi yana da tasiri na farko shi zai fahimta da kuma lokacin da ya kamata ya mai magana sai dai akwai abu guda ɗaya akwai wasu matasan namu wanda idan allah ya shirya da su sai suna kyamatan wayanda su suke harkar wani allah inda a ce sun ɗan jawo su a jiki suna gaya musu cewa wannan abin da kake yi ba daidai ba ne ka yaƙuri ka daina to ina ganin za a samu canji ba lallai a ce dole sai gwamnati ko iyaye ba idan kana da aboki alal misali ko da unguwa ne idan dai shi wannan abokin shi baya harkan dabanci kuma ya san kai abokin shi ne kana dabanci to ina ganin a hankali in ya ma yau baka ji ba gobe ina ga jibi za ka je zai fara tasiri har ya kai gama ba ma kama yin gurin da ake ma yin dabancin. yanzu za mu koma ga tamar domin ci gaba da tattaunawar. daga wannan lamba yaban ne ka je amerika na je amerika ba eh, to bayan da na da daga amerika ne kuma eh, sai kuma allah ya kara ɗaukaka ne nake zuwa gurin kamar 'yan boko haram wanda aka kama da wanda suka tuba nake wayan musu da kai da wannan haraka abin tashi hankalin da kuke kuna zuwa kuna kashe uwayenku kuna zuwa kuna kashe kanninku kuna zuwa kuna kashe yayanku kuna zuwa kuna kashe kakanninku ya ce wannan ba alheri ba ne to saboda allah da muka hira da su wani da wani da ya gaya mu na kangi ni ma na ce mai eh, wannan abin da ka yi ya kamata ka shiga amma bai kamata ba ka ka ba da haka ba da kai ka kashe ko a haɗa ka kashe inda wani sa shi yi sati biyu bai gaba shi kakulla ɗari sa aka masu zo ga aikin Allah ko ka kashe ko an kashe ka aljanna diratu ne kuma aka dinkuma masa kuɗi na wuta hankali ita kuma wata da na hira ita ce ita malku ne ba take dawa musu amma malkun take dawa musu kuɗin da ake bata ya wucanta su kuma matasan wasu da su gaya masa suka yi wallahi su kawai abinci ne suke iya tare ruwa su kai musu an suka kai musu ruwa an suka zo kuma su zo cikin gari su ta wasa da kuɗin su ana orkes suna zuba kuɗin su suna wasan su shede da ba zama cikin gani kenan shine mu a magabata a eh, shugabanni abinda muke so su gane matasan nan sa a jiki su kula da menene suke yi menene mai kyau menene mara kyau in so a lokacin nan ne za a gane eh mu ma za mu san da eh, lalle yanzu eh, shugabannin nan ba irin na da ba ne ga irin yadda suke tahiya da mutane ga irin yadda suke ma matasa ga irin ta yadda suke so yi eh, matasa su taho sak a yi ta za mu ji daɗi bayan mu za ta ji daɗi kuma a yawwa in an sa matasan a jiki kamar kowa ya gane ilalle eh, wannan abin na yi shi daidai ne wannan abin na yi shi ba daidai ba ne mm. kuma a komo irin na da menene a komo irin na da a komo a ƙara wayar da kai amma wayar da kan da nake so a komo a yi ba na son a ce heɗen gidan wani ba na so a ce daga biro a ɗauko takarda a kurta da suna an ba da horo a haɗa kowa da kowa a faɗi a radiyo da tele kowa ya samu labarin eh ga abin da za kuma ga irin mutanen da ya kamata a ce an ba horo a kan shi kuma mu mu shugabannin mu zo mu sa ido mu gani eh mutanen ne wanda ya kamata a ɗauko a ba horon ko ba mutanen bane wanda ya kamata a ɗauko a ba horon ni shine babban horin ciki na da nake so bayan irin horo da suka samu bawo ya dage kai da fata wajen waye kan 'yan uwansa matasa na su gane irin wannan abubuwa suna da haɗin gaske ba kuma alheri ba ne abin da har ya kai shi ƙasar america ɗan ba mu labarin zuwan ka america eh gaskiya zuwa america fa ni da na je america da hari na aza kan da allah da ni shigo cikin taron ni na aza kawo kashe ni zai wallahi na zo na ga ba haka nan bane yo da na shigo ciki na ga mutane da bindigogi hidin da ba tsammani kuma haka za ka sa ni aka ajiye ni kusan wata tsohuwar shugaban kasa nan ita zinan take a baya take mm. ita ma aka ce ta ci lamba yabo saboda a lokacin tana mulki a cikin jiharta ana tashi hankali amma ita ta kakwanci hankali a cikin mm. jiharta to shine aka ce ta ma ta so a bata lamba ya bani irin yadda aka bani kai ma kuma gashi ka yi kokari akan matasa Yau eh shi gashi ni ma na yi kokari akan matasa irin abubuwan da na yi he da na je ma ne na ga an haska irin abubuwan da nake ni musamman da ana dauka He da na je na ga ana haska su har lokacin da ta yi masallaci juma'a ga na inda na zo na ga an dauke ni mm. he na tsaya nake ta nazari wannan hoton na yaushe ne Allah sarki wallahi to ni shine wannan abin ya kara darme mini kai kuma ya burge ni na ji daɗi amma inda suka kara bani Eh, tsoro da na ga an kai ni ita jawa ɗari da biyu sande na ganin to abin da ya ɗari mani kai na ce ka ga wani ta sarauta Allah Allah bai kai ka ba guri bai ka ga irin wani abin to ni shine wannan abin ya ƙara ɗari mani kai ya bani daɗi na yi murna kan shi kuma nake farin ciki Allah sa gobe a ce wani ne mm. tunda in ba ƙara azama wajen shawo kan matasa ina cikin yi ko kwanan yau ko mm. kwanan yau yanzu haka hiran nake miki yanzu daga belin wani ma ne nake mm. saboda eh, belin da na ta yi mai sauki ne amma mai wahala ne mina ne mai sauki ne mai wahala kamar faɗa ne suka yi to ya kai bai kai da yanka ba bai kai da bugu ba amma a ya kurta da je ya yanke shi mm. ya ce mai wani abin ba daidai ba ne da mm, eh, na mai fada ya ce to da Allah ya zo ya yaye mai da ya yi mai muka zo kuma aka mai tare ce ya huta wa'an suke ta godiya suke ta godiya na ce wannan tashi hankali dauke anguwa bai da amfani ku zo a yi abin da za a ci gaba ku unguwa ku a tafalwado amma kullum a ce unguwa ku kaza unguwa ku kaza wannan titin kaza wannan titin kaza ce wasu bai da alheri zaman lafiya da juna zama na roƙon amana da da juna. Madalla yanzu kafin mu karkar shirin zamu leka bangaren kwalama. To madalla masu sauraro yanzu kuma za mu leƙa filin kwalama inda za mu saurari yadda ake yin awara daga bakin ramande mai awara. To salamu alaikum. Ni ce rumande mai awara. Mu dai inda muke yin awara. Idan mun so waken suya, mu hece shi, mu gyara shi, mu ne tsakuwal mu gyaggyara he mun ne tsakuwal mun gyaggyara ta mu jika mu hece mun muka hece kuma he mu sa a ruwa an muka sa a ruwa in ya wake jika ya jika ya lup he mu kai shi mashin mun muka kamar kwana yake a ruwan koko wuni ma ya isa idan ta sa hece za a yi sai a jika shi da dare in aka jika shi da dare kamar kai barcin ka na har rum na fara ya kashi zuba wake ruwa idan ka zuba wake ruwa wake in ya jika sai ka tsame shi ka kai shi mashin in ka kai shi mashin aka nika maka aka markado aka markada maka ka zo ka tace shi da makayan ka mai kyau ya ake tacewa eh da makayan ka mai kyau ka zo ka jera su ka makayi uku ne za ka yi ka tace shi ruwanka abu do tsarkakakke a rihe sai ka ɗauko shi in ka ɗauko shi ka bulbula a babban roba an ka bulbula a babban roba da nukan nan ka ka kayan ka ka aji sai ka gama ka juya ka juya ka juya ka ka gama shi in ka gama cikin kullin ne ake zuba ruwa a cikin kullin ne ake zuba ruwa an hmm. aka zuba ruwa cikin kulli he a dama an aka dama he a taci da me ake tace da tame a ba da tame ba ake tace hmm. wannan abu na gurin yan gumama da ake sai da shi ne mataci da shi ne muke yin awa da dan kyalle hori hmm. da shi ne muke taciya muke yin awara to malama rumande shi kin tace awararki da kyallarki mai kyau kuma daga nan sai yaya sai tukunya a wanke tas sai ka zo ka zuba ruwan wannan da ka taci da ka in ka zuba shi a cikin tukunya idan ka zuba shi ka da shi yi ka rihe shi rub in ka rihe shi rub in ya ta ta taso da dan ruwanka na awara ka ajiye a gehe ka rihe shi sai ruwa ne na awara kamar ruwan awara na da mm. in kai kamar na jiya sai ka ajiye shi a cikin dan su in ka ajiye shi a cikin dan su sai ka dauko shi sai ka tsako da karan a cikin ruwan awara ka tarwa in ka tarwa sai ka rihi in ka rihi an jima an ka motsa sai ka ga wannan kin awara ta yi saba saba ta fara cibrewa eh hmm. to shikenan awara ta kare sai a fara suya daga nan wannan a sai an kwali daga nan kuma sai yaya daga nan an kwakwale sai ka dauko bahun ka tas a wanke ka kwashe daga cikin tukunyar nan ka sa cikin babban roba ka kulle cikin buhun ake zuba cikin buhu kake zubawa hmm. sai ka kulle in ka kulle tab shikenan sai ka ajiye akan wani tare ko a cikin wata roba ruwa tsab sai ya tsame in ya tsame shikenan ya ki dauko katon ranki ya ki juye ta sai ki yayyanka ta yin da kike so yanka irin wanda kike so zaki wa a wurinki daga nan kawai in ka so manka sai ka zuba a cikin kasko. Hmm. In ka zuba a cikin kasko idan da kwai zaka soya ta ko kwa da mai zaka soya ta inda kwai ne da kwanka a gehi da kayan hada ka ka kada da albasarka da ka da dan ka. Hmm. Sai ka gama. Hmm. ka kada kwai sai ka ka tsoma awara a kwan amma ka sa dan aran maji sai kai ka tsoba kana zuba kana zubawa in kuma da mai ne zai soya ta da dan jikin ki kin yi a gehe sai ki soya kayan ki tas ki soya ki kana soya ana sai kina soya ana sai ko zance ya kare to kamar yanzu wannan shi jikin da ake hada da awarai eh. kamar ya ne ake yin ta kamar yanzu albasar ki kin so albasar ki kin wanke ta kin gyara ta sai ki yayyanka ta tsaf in kika yanka ta tsaf da aran majin ki da ta hornoki da attaruhu da wannan kayan yaji mai kamshi na kasuwa da ake sai da shi ne muke hada da dan gishiri da magi ana ake yin ji mm. an aka yi ji aka kare ya ake yin ji ji ki na gaya miki albasa ake sawa an kika sa albasa ki ta dan sulala ta dan sulala haka sai ki kawo aran maji ki sa da ko da yake ka ta hurnuwa ki sa da attaruhu duka kin daka su eh a dake a gehe ki dauko ki sa su sai ki dauko aran maji ya biyo baya mm. sai ki sa dan kayan yaji mai dan kamshi an an dan jima kadan ki sa kayan yaji mai kamshi ya ke ki ki juya ki juya haka shi kenan yake dan ƙara ruwa kaɗan ji ya ƙare. Wasu kuma suna ci da yaji ko? Ai, wasu da yaji suke ci. Mm. To ban gimtsi numfashin ki ba kamar a can baya. Ina so in sani akwai wasu suna sa lokacin da ake dafa ita wannan aure. Wasu suna sa alimin ko? kwarai akwai masu sawa amma mu masu sawa alim mm. mm, me yasa ba a sawa ne koko a ni dai ban tardo ba gudun mm. shi yasa ruwan kadai kike sa ni dai ruwan dai kadai nake sawa to madalla mun gode malama rumande mai awara a nan da magara masu sauraro duka-duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin wakiliyar tamu tamar abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ta dukkanin abokan aikinmu a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Daga nan birnin Washington DC, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama.